صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya to abun da za mu gabatar muku da dalla cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokon san daga nan kuma sai labaran duniya da dumi sai kuma shirin nan na afirka a yau abin da zai biyo ba shi ne tafsirin ramadan daga nan kuma sai shirin nan na marayun masu saurare sai kisoshin rayuwa yanzu sai a gya zama domin aji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ramadan na shekara 1442 hijira kamariya masu saurare ko kwasan cewa shekaru 1013 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan ramadan na shekara ta 1428 hijira kamariya ibn sina babban malamin addini sannan masanin ilimin magunguna da falsafa ya rasu yana da shekaru 58 a duniya an haifi abu ali ibn sina a birnin afshona na ƙasar uzbekistan wadda take kakashin iran a wancan lokaci yana matashi ya shi ƙur'ani mai tsarki sannan kuma yana ɗan shekarar goma sha takwas ya karanci dukkanin fannoni na ilimi a zamaninsa bayan haka ne abu ali ibn sina ya sami nasarar warkar da nuhu ɗan sarki Masur, daya daga cikin sarakunan dangin samaniyawa na ƙasar iran a lokacin sai sarkin ya ba shi damar yin amfani da littafan da suke cikin ɗakin ajiyar littafansa da haka kuma ya shiga yin bincike da rubuce-rubuce har ya zama babu wanda ya kai shi ilimi a zamaninsa abu ali ya rubuta littafai da dama a fannonin ilimi waɗanda suka hada da falsafa magunguna likitanci ilimin sanin taurari da dai sauransu mafi mahimmanci daga cikin littafan da ya rubuta dai sun hada da kanun akan ilimin likitanci da magunguna da kuma shifa kan ilimin falsafa masu saurari ko kun san cewa shekaru 131 da suka gabata a ranar irin ta wato 14 ga watan afrilun shekara ta 1890 aka kafa kungiyar pan american ta kasashen amurka wadda daga baya aka sauya mata suna zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka kafin yakin duniya na biyu dai kasashen kungiyar sun amfana da juna amma a zaman kungiyar karo na tara kasar colombia a shekara ta 1948 kungiyar ta soya sunanta zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka sannan a shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sa ido a kungiyar amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce yadda gwamnatin tarayyar amurka a washington ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkokin kungiyar domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa karfin iko da tattalin arziki da siyasa akan sauran ƙasashe na kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta wato goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da biyu hugo chavez tsohon shugaban kasar venezuela ya koma akan kujerar shugabancin kasar bayan wani juyin mulki wanda amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa hugo chavez ya zama shugaban ƙasar venezuela ne a shekara ta alif ɗaya tara casa'in da tara sannan ya kyautata tattalin arzikin kasar ta da talakawan ƙasar suka ji daɗin hakan sannan kuma yakan sanya ido akan dukkanin kamfanoni masu gudanar da ayyukan haƙar ɗanyen mai a ƙasar yakan gudanar da harkoki na ciki da wajen kasar ta venezuela tare da yin la'akari da abin da zai amfanar da mutanen kasar daga hakan amma a ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 2002 amurka ta yi amfani da wasu sojojin kasar suka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwa haka mutanen kasar venezuela suka kurara akan tituna na biranen kasar suna nuna rashin amincewarsu da juyin mulkin da aka yi wa hugo chavez wanda hakan ya sa da tilas sojojin suka tsere kuma al'ummar kasar da kansu ne suka dawo da hugo chavez akan kujerar shugabancin kasar venezuela lamarin da ya bakanta wa amurka matuka daga nan kuma ta kara daukar matakan matsin lamba a kansa har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a cikin shekara ta 2013 bayan kamuwa da ciwon daji. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla yanzu kuma masu rare ga tahir amin raji dauke da labarin duniya ga labaran duniyan da farko ga kanansu ta mai da martani kan matakin da iran ta ɗauka na gasa sinadarin uranium zuwa kashe 60 cikin 100 shugaban ƙasar somaliya ya sanya hannu kan wata doka wacce ta tsawaita shugabancinsa na tsawon shekaru biyu sannan za ku ji cewa kungiyar taliban ta ba da sanarwar cewa ba za ta shiga wata tattaunawa ta sulhu a kasar afghanistan ba sai bayan ficewar sojojin kasashen waje daga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran kasashen turai guda uku wanda suka rattaba wa yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya kasar iran su mai da martani kan matakin da jumhuriyar musulunci ta irin ta dauka a jiya na fara gasa sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 kasashen uku wanda suka hada da faransa birtaniya da kuma jamus sun bayyana haka ne a safiyar yau laraba sun kuma kara da cewa bai kamata kasar iran ta dauki wannan matakin ba musamman a lokacin da ake cikin tattaunawa kan yadda za a aiwatar da yarjejeniyar ta jcpoa banda haka turawan sun kara da cewa ai iran ba ta bukatar gasa sinadarin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 kafin haka dai wa'annan kasashen turai guda uku sun kasa taɓuka wani abin a za a gani a lokacin da tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar jcpoa a cikin watan mayu na shekara ta 2018 sannan ta dora kasar iran mummunan takunkuman tattalin arziki a jiya talata ce dai gwamnatin kasar iran ta ba da sanarwar cewa ta fara gasa sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 shugaban kasar somalia muhammad farmajo ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta tsawaita shugabancinsa na tsawon shekaru biyu minista harkokin cikin gida na kasar ta somalia usman a dobbe shine ya bayyana haka a daren jiya talata ya kuma kara da cewa shugaba farmajo ya rataba hannu kan dokar wacce aka fi saninta da mutum guda ƙuri'a guda tashar rediyo ta gwamnatin ƙasar somaliya ta ba da labarin cewa shugaban har ila yau ya sanya hannu kan doka wacce za ta tsara yadda za a gudanar da zabuka a ƙasar nan gaba dokar tsawaita lokacin shugabancin farmajo dai ta sami amincewar majalisar wakilan ƙasar ne a ranar sha hudu ga wata afrilu da muke ciki amma bata je majalisar dattawan ƙasar ba dangane da wannan ne kakakin majalisar dattawan ƙasar ta Somalia abdi hashi abdullah ya bayyana cewa dokar ba ta da wani kima matukar ta sami amincewar majalisar sa ba kuma hakan ba abin da zai jawo in banda fitina da tashi tashin hankula a kasar wa'adin shugabancin farmajo dan shekara 59 a duniya da ya kare a cikin watan fabrilu da ya gabata amma an kasa a gudanar da zabuka a kasar don samun wanda zai mai gurbin sa. Ƙungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta ba da sanarwar cewa ba za ta halarci duk wani taron sulhuntawa ta ƙasar ba sai bayan ficewar sojojin ƙasashen waje daga ƙasar. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kakakin kungiyar Muhammad Na'im yana faɗar haka a shafin sa na Twitter a jiya Talata. Labarin ya kara da cewa Na'im ya bayyana haka ne bayan da gwamnatin ƙasar Amurka ta ba da sanarwar cewa ba za ta janye sojojinta daga ƙasar Afghanistan kwata-kwata ba kafin ƙarshen watan Mayu mai zuwa kamar yadda aka tsara a baya. Maimakon haka za ta kammala janye su ne a ranar 11 ga watan satumba na wannan shekarar da muke ciki wato a ranar da ake cika shekaru ashirin da harin 11 ga watan satumba a kasar amurka shekara ta 2001 miladiya har ila yau wani babban jami'in gwamnatin ƙasar amurka wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa kamfanin dillacin labaran reuters kan cewa babu wata hanyar samar da zaman lafiya a ƙasar afghanistan in banda tattaunawa tsakanin 'yan ƙasar afghanistan da kansu a halin yanzu dai sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya ce zai tattauna wannan batun da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai a yau laraba ƙungiyar tsaro ta nato dai tana da sojoji kimani dubu bakwai a ƙasar afghanistan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin shugaban amurka mai ci ta ci gaba da shirin sayarwa kasar haɗaɗɗen daular larabawa ko kuma uae a takaice makamai wa'anda kimansu ya kai dala amurka biliyan 23 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa tsohuwar gwamnatin ƙasar amurka ce ta amince da cinikin awa guda kafin a rantsar da joe biden a matsayin shugaban ƙasar amurka a ranar ashirin ga watan janairun da ya gabata makaman dai sun hada da jiragen yaƙi samfurin f-35 guda hamsin da jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa samfurin mq-9b guda takwas da kuma wasu na'urori wa'anda ake amfani da su a yaƙe-yaƙe na kayakin lantarki daban-daban bayan karɓar ragamar shugabancin ƙasar amurka a ranar 20 ga watan janairun wannan shekara shugaba biden ya dakatar da cinikin don gudanar da bincike amma a halin yanzu ya tabbata cewa za a ci gaba da cinikin inda ake sa ran haɗaɗɗiyar daular laraba za ta karbi dukkanin wa'annan makamai nan da shekara ta 2025 a fagen wasanni kuma a yau laraba ce da misalin karfe 7 na yamma a nan ƙasar iran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar iran wato police za ta kara da takwaranta ta kasar haɗaɗɗen dole larabawa wato alwahda a ƙasar india kamfanin dillacin labaran iran press ya ce wannan shine wasan farko wacce wata kungiyar kwallon kafa ta iran za ta yi a gasar wasannin asia league wato acl a takaice labarin ya kara da cewa 'yan wasan kungiyar police za su fito da jan riga a yayin da 'yan wasan alwada kuma za su sanya shuɗin kaya kungiyar police dai tana cikin group e na wasannin asia league ta shekara ta 2021 tare da kungiyar kwallon kafa ta gawo india ta kasar india mai masaukin baki da kuma arrai Bayan ta kasar qatar sai kuma alwahda ta kasar uae ko kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita kansu. idan masu saurari suna tare da mu a makon da ya gabata mun fara duba batun gobara da ta wakana a babbar kasuwar birnin katsina wadda ta kone ɗaruruwan shaguna kurmus inda kuma ne tattaki zuwa wurin na tattauna da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnati da kuma hukumomi na kasuwar dangane da halin da ake ciki na yunkurin sake gina wannan kasuwa a yau da yadda allah idan ana tare da mu za a je mu dauke da karashen hirarkin da muka yi da wasu daga cikin waɗannan jami'ai dangane da halin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da kuma yunkurin sake gina wannan kasuwa sai a biyo na hankali a cikin shirin. To madalla kama dai da na ambata kan cewa daga cikin jami'ai da nazanta da su a wannan wuri har da wasu daga cikin waɗanda suka wakilci gwamnati musamman ma dai mataimakin gwamnan jihar Katsina akan harkokin kasuwanci na jiha baki ɗaya wato alhaji abubakar yusuf wanda na zanta da shi a cikin kasuwar wadda wuta ta kone ta kurmus ga kuma yadda tattaunawa tamu ta kasance inda ya fara gabatar da kansa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko dai suna na abubakar yusuf ni ne mai bayan wa gwamna shawara ta musamman kan abin da ya shafi kasuwanni da cigabannin kasuwanni a jihar katsina ga wannan ibtila'i da ya faru a wannan babbar kasuwa ta katsina daga bangaren ku na gwamnati wani hali ake ciki dangane da wato kokarin da kuke yi na ganin cewa an samu wani abu wanda zai taimaka ma bayan allon da suka samu asara a wannan wuri na rage radadin da suka samu wanda kokari ne ake daga bangaren ku na gwamnati to alhamdulillah Eh, na farko dai gwamnati ta yi kokarin mika hannayenta zuwa ga abokannanta da aminanta domin samun gudunmuwa da tallafi wurare daban-daban wanda a halin yanzu daga gudunmuwan mutane ba bangaren gwamnatin ba an samu kudin da ba su kasa yara miliyan 200 ba sannan kuma a bangaren gwamnati ta kafa kwamiti wanda ga gaskiya mana aiki a yanzu haka na kokarin mu tantance masu rumfuna da kuma asarar da aka yi a cikin rumfunan da kuma matakin da ya kamata a ɗauka don a ga cewa an kawo agaji da tallafi kuma wani agaji tallafi bangare guda biyu na farko akwai daga bangaren gwamnatin tarayya wanda ita ma ta aiko da hukum amin jami'anta sun yi aikin tantancewa muna a mataki na jiha wannan kwamiti a gaba shi mana zai ɗauke da kan aikin tantancewar muna fata daga nan zuwa asabar ko lahadi duk abin da ya kamata yi tantancewa idan mun gama mun tantance an ba mu aikin nan cikin sati hudu amma muna fata saboda muhimmancin abin ga azumi na zuwa ga hidimar sallah za mu shi kasa da sati hudu da aka ba mu da izinin Allah mhm. akwai baki da kuka samu tawagogi daban-daban a matsayi na gwamnatin tarayya daga mabangare daban-daban na kasar nan eh, waɗanne baki ne kuka samu wanda suka zo ganin mai idanun su shin kuma akwai wasu alƙawla ko kuma sa'uba da aka bayar na ganin cewa an taimaka wajen wannan yunkuri da ake na taimakawa din dangane da wannan ibtila'i eh, gaskiya ne mm. ah, na farko game da na ambata maka wani shekarar da abin ya faru mm. akwai tawaga da gwamnatin tarayya wadda zo karkashin ministan shari'a wato malami wanda ya gabatar da jaje na gwamnatin tarayya farkon bugun farko shi a kashin kan shi ya yi alkawarin cewa yana ta wata kungiya ta wadda ba da gwamnati mai zaman kanta ta ba da gudunmuwar naira miliyan biyar minista na zirga-zirgar jiragen sama hadi sirika shi ma ya tashi ya yi bayani ya ce to shi ma zai ba da gudunmuwa amma ba tare da ya ambata kuna ya bada ba amma gudunmuwa za ta zo bayan tafiyar su tsohon gwamnan jihar Legas iko kenan a Santa Bola Ahmed Tinubu shi ma ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan <clears throat> hamsin. bayan ahmed mula sannan kuma a nan gida alhaji dairu Barao mangal shi ma ya ba da gudunmuwar naira miliyan hamsin a bangaren daga waje kuma ko mu ci hancin gida dai misali akwai sanatocin mu guda biyu na farko na nan katsina central wadda abin ya shafa wato shine sanata barkiya ya zo ya ba da gudunmuwar naira miliyan ashirin sannan kuma sanata ahmad babba wanda ke bangaren shiyar daura shi ma ya kawo ziyara ya ba da gudunmuwar ta miliyan ashirin sannan gwamnonin ah, najeriya gabaki da kungiyar su ta ba da miliyan talatin karkashin ta hannun gwamnan sokoto rado Ah, aminu tambuwal hmm. wanda shi kuma a ƙashin kan shi bayan wancan gwamnatin shi ta bada miliyan ashirin hmm. kenan da shi da ah, wannan forum din sun bada miliyan hamsin suma ah, baya ga wannan duka jiyan nan gwamnonin kebbi da jigawa duk sun zo katsina kuma su ma sun ba da gudunmuwa kowane su ta naira miliyan ashirin ashirin wanda ne da ke ga maka in ga auna za ka kudin sun haura naira miliyan 200 wannan abin da ya zo ga hannu kenan wanda muke fatan gani mai za a da shi za a da shi Allah su yadda. to a gurguje wani kira ne kake da shi ga bangaren su yan kasuwa musamman wanda wannan ibtila'i ya shafa domin san cewa ga kokarin da ake kuma ita kanta gwamnati ga abin da take ciki yanzu mutane su san hakikanin abin da kuke yi dan takamaimai to kiran mu daga yan kasuwa dai ya kamata su fahimci cewa gwamnati tun da ranar da abin ya faru ranar farko wutan na ci ma ba a kashe ta ba mai girma gwamnati ya zo a gaban shi yake girma wuta na ci kuma ana kashe wuta wannan ya gwada kulawa da damuwa gwamnati akan wani abubuwa ni kuma da muke wakilci mai girma gwamna tun daga waccan ranar har ya zuwa yau kullum zo kasuwan nan ba ni barin wurin nan sai muka sallar magariba muna yin wani aiki ko wani aiki da tunani ya za a sa a ga cewa wannan alwashi mai ake wannan abubuwan wannan shine ya jaza mana har aka kafa wannan kwamiti a kaddama da shi muka zo muke wannan aikin tantancewar domin komai zaka taimaki mutum sai ka fahimci bukatar shi kuma ka fahimci wani ne ke bukata sannan sai ka ga wannan babban aiki ne don haka su kara su kara ba mu haɗin kai da goyon goyon baya bisa duk abin da muke so musamman kan abin da ya shafi kowane mutum ya ayyana abin da ya samu na asarar shi kada ta cewa an ce gwamnati za ta shigo ya zo kuma shi ma ya yi zalunci na hanyar yin karya da zabga kuɗin da ba su bane ba ah, wannan ko ya zabga kuɗin abin da Allah ya kaddara zai bashi shi ne zai samu abin da Allah bai bashi ba ba zai samu wani abu ba so da ka zo masu ji tsoron Allah su faɗi gaskiyar abin da ya faru sannan kuma su ba mu goyon baya da haɗin kai sannan kuma su yi mana addu'a Allah ya ba mu ikon yin adalci wanda shine babban gurin mu da kudurin mu Allah ya yarda to a ɗaya ɓangaren kuma na sake jin ta bakin chairman na wannan kasuwa ta katsina wato alhaji abbas labaran albaba dangane da shirin da ake ciki na tallafawa waɗanda lamarin ya shafa ya zuwa yanzu ko akwai wani abin da aka iya aiwatarwa farko dai shi tsarin da aka yi mai girma gwamna ya kafa kwamiti na mutum 22 amintacci kuma ya gaya musu ji tsoron allah in sun yi son zuciya ko wani abu to wannan shi dai ya basu da allah sannan aka samu shi jajirtacce na chairman na kwamiti din kwamishina na ma'aikatan gidaje da aika na jihar katsina honorable taso dan da goro shine chairman din kwamiti din wanda ni ina cikin memba din wannan kwamiti din na mutum 22 sannan an kirawo elda na jihar katsina daji abu gida don sannan a bangaren kungiyar izala da kungiyar dariga akwai wakilci bangaren fire service akwai wakilci bangaren dss police duk akwai wakilci bangaren masu ido na al'umma akwai wakilci bangaren yan jarida akwai wakilcin su bangaren wutar lantarki da dai sauran fire service da sauransu duka akwai wakilci to duka a yau bayan mai girma gona ya kaddamar da kwamiti din ranar litin din ta wuce kwamiti din ya zauna kuma har ya tsara wannan tsarin da kake tambaya ta wani tsari akai a yi kamar kala uku wato tsari uku tsarin farko su gane shago nawa ne aka rasa da rawan dukiya nawa ne aka rasa tsari na biyu a gano ya surata ma'ana tsarin runhunan shago kasuwannin suke tsari na uku a gano me dalilin haro wannan ita wannan gobara wannan kwamitin guda uku har ya fara aiki to kuma yau din shine na tattace rumfuna da akalin ma na asarar dukiyar da aka yi sau da haka a bangaren wanda suka yi babban asara ma'ana wani ya fi wani to shine sai an koma a babban kwamiti za a ga menene ya kamata a yi shin za a yi girman kato kamar yadda hausawa ke cewa ko ko za a duba a ajarin wani ya hinawa ne wani ya hinawa ne kana sai a san yadda za a taimaka wannan babban kwamiti ne zai je deciding ko kuma ana ya duba ya ga menene ya kamata a yi mm-hmm. to eh, da karshe alhaji akwai shiri na sake gina rumfana da shaguna na mutane waɗanda aka rasa eh, suka sanadi wannan gobara kusan amfanin kawo kwamiti din kenan kamar da aka yi kwamiti sub kwamiti na structure din kasuwa to za a tashi daga temporary shops na runhuna na wucin gadi zuwa runhuna na dindindin muhari kenan wani kwamiti din zai duba in za a da su na zamani ya za a gina su wannan kwamiti din ya je ya ba da shawara saboda haka wannan runhuna magana gini ta tana na insha Allah kuma babu wanda zai rasa ruhuna ta da izinin Allah to da ƙarshe akwai wani kira da kake da shi ga bangaren su kansu yan kasuwa da waɗanda suka yi asara da kuma su kansu mahukunta ko wani abu wanda kake son ka faɗi ta hanyar wannan kafa mu. to abin da nake so in kira a bangaren ita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya gwamnatin jiha mun san mai girma da latin na tsaye kan ya ga an dawo da martaba ita wannan kasuwa to fatar da muke yi kada abin ya jinkiri muna roƙo da a gaggauta yin duk abin da ya kamata a yi domin a taimaki wayannan 'yan kasuwa a bangaren 'yan kasuwa su kuma ina kira gare su da mu ji tsoron Allah mu ƙara hidda haƙƙin Allah sannan mu ƙara tausayin iyayenmu da 'yan uwanmu da wanda Allah ya dora a kan shi sannan mu tausaya ma al'umma a daidai lokacin da azumin watan Ramadana zai zo ana ta zargin mu cewa muna hawar da farashin kaya to da Allah ko yaya ne mu dan rage riba ta zama kaɗan domin al'umma samu sauƙin rayuwa duka mu mu haɗu mu gudu tare mu tsira tare wannan kira na kenan a takaice ga su 'yan kasuwa sannan ina kara kira gare su su ci gaba da ba da haɗin kai da goyon baya ganin an yi wannan aiki lafiya an ƙare lafiya tare da nasara ba tare da wata damuwa ba na gode kwarai Dona ne maka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya na wannan lokaci sai Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kakan wani lokaci a madadin kowa da kowa. ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu ga dr abdulkadir mubarak dauke da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan tafsirin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 tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. hakika Allah an ci ma'abuta rani na azabtar da mummune. Na wuta mai horuwa. Eh, suke aikata wa muminai to anan yana da kyau mu bayyana menene ma sababin nuzulin ita wannan ainihin sura ɗin kamar yadda malamai suka kawo cewa ai allah subhanahu ta'ala ya sako da wannan sura ne a daidai wasu lokuta da manya-manyan mushrikan maka suka kasance suna azabtar da muminai waɗanda suka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam azabtarwa daban-daban akwai azabtarwa ta ruhi akwai kuma azabtarwa ma ta jiki da suke wa muminai din da suka kasance a wannan farko-farkon da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam to wannan azawa da suke musu to domin Allah subhanahu ta'ala ya sanya su sun kasance cikin wani wato masaniya sun fahimci cewa kafin wannan azabtarwar da ake musu akwai wasu jama'u da aka yi wa kwatankwacin wannan shi yasa Allah ya sauko da wannan sura suratul buruj ya kawo musu kissa ta ashabul ukhdud waɗanda suka kasance wasu mutane kafin su waɗanda suka kasance ana yi musu azaba azaba wacce ta fita su ma amma ta Allah subhanahu ta'ala ya ainihin ba su nasara bayan haƙuri da suke da jajircewar da suke to a nan allah ta'ala kamar yadda muke bayani cewa waɗannan mushrikai na makka sun kasance suna azabtar da muminai waɗanda suke imani da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yadda har ya kasance waɗansu daga cikinsu sun yi haƙuri sun dage akan bin ubangiji da bin umarnin allah subhanahu wa ta'ala kuma an samu waɗansu daga cikinsu masu raunin imani waɗanda suka yi ridda saboda wannan azaba da ake musu suka bar imani din to duk dai ya faru a wancan lokaci to saboda haka a cikin wannan sura suratul buruj ka ga cewa akwai narko kenan ga waɗannan waɗanda suke fitinar muminai akwai kuma wa'adu wato kenan akwai alkawari da allah ya ga muminai salihai waɗanda suka dage wajen bin allah subhanahu Ta'ala suka yi haƙuri duk wannan azaba da ake musu suka jajirce a kan bin Allah to Allah ta'ala ya musu alkawari na farko zai kare musu imaninsu sannan kuma ubangiji subhanahu ta'ala in suka yi abubuwan da suke yi na ikhlasi to Allah ta'ala da karshe zai ba su nasara sannan kuma karshen karshe zai sa su a cikin na'imarsa ta aljanna saboda haka ne ya kawo musu kissa ta ashabul ukhdud domin su ɗauki darasi akan cewa abubuwan da ake musu din akwai waɗanda aka yi wa kafin su to wannan malamai sukan kawo wannan a matsayin ɗaya daga cikin ko kuma mafi girman sababin nuzulin wannan sura suratul buruj to ubangiji subhanahu ta'ala bayan ya yi waɗannan rantsuwa ya kuma nuna abubuwan da yake nufi ya kuma ainihin bayyana mana cewa waɗannan waɗanda ake kira da ashabul ukhdud ma'abuta ukhdud al-ukhdud din nan malamai sun ce rami ne mai tsaho mai faɗi mai zurfi wanda aka kunna masa wuta ake jefa muminai a cikinsa ake jefa muminai kuma an ce wannan abin ya faru ne a yaman a wancan lokaci sannan su waɗannan ɗin wasu ɗaya daga cikin nasara na jiran wato kamar kiristoci ne waɗanda suka imani da allah shi kaɗai waɗanda ake su da nasara najiran najiran wani guri ne waɗanda aka ce wani bangare ne na yaman a wancan lokacin sun yi imani da allah suna bin addinin annabi isa na asali wannan wato kiristancin da ba a jinkirta ba a wancan lokaci injila ta hakika suke bi ba kiristanci na wannan lokacin da aka jinjinkirta abubuwa ba to su din nan shi wannan sarki a wannan lokacin yana azabtar da su akan cewa sun yi imani da Allah shi kadai to ubangiji subhanahu wata'ala a kansu ne yake magana ya kuma kiransu da ma'abuta ukhdud wato ma'abuta rami mai tsaho wanda aka kurna masa wuta rami mai faɗi mai zurfi da aka kunna wuta aka kasance ana azabtar da muminai mata da muminai maza a ciki azabtarwa da ake musu bawai wai kurin a kara su ne a gurin ba a'a ana jefa su ne ma a ciki sai sun kone saboda haka waɗannan duk suna daga cikin abubuwa ɗin da ubangiji yake bayani dangane da wannan al'amari na ashabul ukhdud to allah ta'ala yake cewa allah an ci su waɗannan waɗanda suke kasance sun sanya muminai mata da maza cikin fitina suna jefa su cikin wannan rami na wuta wanda yake rami ne babba suna jefa su a ciki suna ganin su suna konewa a ciki saboda haka wannan rami kuma allah ya yi bayanin cewa rami ne da suka sanya masa wato ka iya cewa makamashi da yawa suka kasance sun kunna wuta a cikinsa to menene allah ya ci gaba da yi mana bayani sai allah ke cewa izuhum alaiha qud su a lokacin da suke azabtar da mummune a gefen ramin suka zo su wa'annan shugabanni na zalunci suka zauna suna kallon mummune din ana jefa su a cikin wannan wuta suna kallon wannan laifi da suke yi na kona muminai suna dariya suna jin daɗi daga wajensu sai don sun ba da gaskiya da Allah mabuwayi abin godewa. mulkin mai da ƙasa Allah kuma mai gani ne akan kowane abu Allah ta'ala yake cewa wa ma naqamu minhum ba abin da suka ki daga muminai din su waɗannan shugabannin kafirci a zalimai babu abin da suka ki daga waɗannan muminai illa an amanu shine sun yi imani dawa sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi mai iko akan duk abin da yake so ya aikata alhamid ubangijin da ya cancanta a gode masa abin da ya cancanta a yi masa shine duk wata abu na godiya ya kamata a yi masa bisa ayyuka kyawawa da abubuwa kyawawa da ya kawo al'umma ya kawo wa dan adam baki daya ya cancanci a gode masa to su kurin don sun yi imani da wanda ya cancanci a yi masa wannan godiya da wanda yake mabuwayi ne shi ko da ma ba wanda ya gode masa Allah subhanahu ta'ala shi kansa ya gode wa kansa a bisa abubuwan da yake yi to wannan imani da aka yi da shi wai shi ne abin da waɗannan kafirai na azzalumai suka kasance sun ki kin wannan abin da ya sa suke azabtar da muminai suke ba su dukkan wani nau'i na ainihin ainihin azaba to ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari akan cewa to Allah ubangiji din wanda waɗannan mutane suka imani da shi wanda kuma saboda imanin da suke da shi ne ake yi musu wannan azaba to fa ya kamata ku san wane ne shi shine Allah yake cewa shine fa wanda lahu mulku samawati wal ard shi ne fa ubangijin da ya kasance dukkan wani mulki na sammai da ƙasai nasa ne kuma shi ne ubangijin da ya kasance lallai ya cancanci tun a kowane lokaci ba wai yau ba har zuwa ranar kiyama ya cancanci a imani da shi domin babu wani ubangijin da ya yi wannan halitta na sammai da ƙasai in ba shi ba shi kaɗai saboda haka wanda ya cancanta a yi masa dukkan wani abu na bauta a yi imani da shi shine wannan wanda ya wannan to shi ne fa wai an yi imani da shi fa waɗanda suka imani da shi ake sanya su cikin azaba sannan Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana cewa to kuma fa shi din nan ba ala kulli shay'in shahid yana fa kallon dukkan wani abu fa da yake faruwa a duniyan nan ko a ƙarƙashin ƙasa ne ko a fili ko a sarari ko a boye yana fa kallon komai fa saboda haka ya san dukkan wasu ayyuka da mutane suke yi ya san komai da mutane suke aikatawa sannan kuma ubangiji zai saka musu akan dukkan abubuwan da suka aikata saboda haka wanda ya kasance haka don an yi imani da shi ne ake azabtar da waɗanda suka imani ɗin to wannan ɗalle wawaici ne ga waɗanda suke azabtar da waɗanda suka imani da Allah ta'ala to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi ban da ku sai kuma da yardan Allah a shirin mu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh madalla sai kuma shirin nan naku na masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo Hausa biyu hacci daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwa a ƙwarya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke mana maraba da wannan wata na Ramadana mai alfarma Allah kuma ya karbi mu To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Radio biyu mai magana ni ne na kwazantar Balwa George Patterson. Ina so na amfani da wannan dama ne kira ga 'yan kasuwan Najeriya musamman ma al'ummar musulmai wanda suke kaddamar da kasuwanci a cikin 'yan kasuwan Najeriya a kashi 100 kashi 75 musulmai ne. Amma kuma gaskiya akwai rashin imani a tattare da aiwatar da su Dalili ko shine sai azumi ya zo a tsawwala kaya. Yanzu ba za a yi koyi da kasashen larabawa ba. Yanzu kasashen larabawa nan duk ka duba idan azumin Ramadan ya zo sai su rage kaya su rage kuɗin ta amma yau an waye gari a najeriya azumin watan ramadan shine falalar samun kuɗi a dan kasuwa to muna kira ga yan kasuwan najeriya ya kamata a ji tsoron allah a mai da hankali ta bangaren a hanyar kasuwar ka sanadin kasuwar ka zaka samu aljanna muna kira su sassauta kaya dan talaka samu abincin da zai ci a wannan wata mai alfarma assalamu alaikum biyu ta hausa murya radiyon musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram ni dai a ra'ayina ne shine duba da cewa eh yan kasuwan mu na nijar ma ko ko na duniya ma ma gabaki daya watan azumi watan ramadan duk da ma suna sauƙaƙa kaya irin wannan to mu ba shi bane yake ci mutuwa ƙwarya a halin yanzu gaskiya a duba mana kamar na harkar zahi ne yanzu kuma shi in ce ma gari na zandar gaskiya akwai matsalar ruwa ruwan sha da wutar lantarki kuma me yasa sai lokacin azumi suke ciccire irin wannan ruwa ko ko in ce wuta ma dan me yasa yanzu da azumi ya huce kawai shi ne sai saki wuta ko ruwa amma da aka ce ma wata ramadan ya kama wuta wallahi tallahi ana cirewa ga ruwan sha ma bunmu da shi ina wannan yanayi ya kamata a duba a gani menene matsalar irin wannan abin ya kamata a duba mana saboda Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan Radio BOH mai magana na kusa Raja Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. Yan uwa muna yawa juna ga baki ɗaya mu marhaban da wannan wata Ramadan. Wayansu sun yi kwaɗayin Allah ya kawo su a cikin shi sun katsa mashi guri na ibada Allah bai ba su tsawon kwana da suka kawo ciki ba. Wayansu kuma Allah ya cika guri daidai lokaci. To muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon yin ibada daidai gwargwado yawa na ji muna ta kira da yan kasuwa yan kasuwa ba laifin yan kasuwa ba ne a dai ikirari da manya-manyan manya-manyan kamfanuna masu sarrafa abubuwa waɗanda ababa suke fitowa ta hannunsu ko kuma ta ɓangarorin to daga can ne za a samu sauki amma kai karan kanka ka saya da tsada za ka sayar da tsada amma lokacin da ka saya da arha kai ma akwai yadda ya kamata kai farashin naka to muna kira da gwamnati da ta sa hannu domin muna da ƙaramin ƙarfi da. daga cikin wasu al'umma to Allah ubangiji ya ba su ikon yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tausa Barka, ba da haka mai magana Lawali Andu daga jamhuriyar Nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne ko in ce kira ne zuwa ga yan uwanmu yan kasuwa waɗanda suke boye hajoji ko kuma suke tsawwala kayan masarufi zuwa ga al'umma annabi idan wannan watan ya zo wanda kamata yi a ce wannan wata wata ne na neman kusanci ga ubangiji wata ne na tausaya wa al'umma amma za ka ga wasu 'yan kasuwa tamkar ba musulmi ba za a tsawwala kayan masarufi ta yanda abin kai da sai a cikin haula wala ta illa billah fatan mu dai yan uwa su mayar da hankali su san wannan wata wata ne na neman lada ba wata ne na neman tara abin duniya ba assalamu alaikum biyo usa radio iran kuna tare da bukar daga birnin agadis jamhuriyar nisha eh, kiran da zani ga yan kasuwa ya kamata su taimaka su rage ma talakawa kayan masarufi wannan a rage musu kuɗi cikin wannan wata mai alfarma wata na ramadan ya kamata yan kasuwa su ji tausayin talakawa su rage musu wannan kuɗaɗe na hauhawa kayan abinci da sun hau ya kamata a tausaya musu wannan wata mai rahama insha Allah na gode radio Iran biyu Hausa assalamu alaikum radio biyu Hausa ta Tahiran mai magana Alkasum na kira ku daga nan agadas Jamhuriyar Nijar a yau na shigo filin namu za ba da ra'ayi na samun wanga wata mai dimbin albarka wanda eh, idan kai abu cikin shi Allah lalin mukama fiye da eh, dubabbai kenan ai uwana musulmi ku tashi mu tashi mu kama eh, aikin ibada bai kamata ba eh muna wa'ansu abubuwa cikin wanga wata Ramadan muna kallon wa'ansu futuna da wa'ansu fulum fulum wanda kasashen turayen muske ke yi wa bai kamata cikin wanga wata muna yin shi ba da wannan ko ba karatun Qur'ani qur'ani mahimmanci mu ba sallah eh nafila mahimmanci mu gani Allah ya sauƙaƙe mana wanga masifu wanda kasashen mu na Afirka suke ciki cikin wanga wata kowa ta tsaye a ga ubangiji musamman wannan goma na karshe jama'a mu tashi tsaye mu yi ibada cikin sosai mu ga mu Allah kan mu kasashen mu na Afirka suna cikin eh, wani hali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan gidan rediyo BOH tare ina muku fata alkhairi da mai sauraron ku ne da kullum Rabiu Idris daga da magaram Zandaya kira na shi ne daga 'yan kasuwa mu na Nijar da Najeriya duk da dai mu muna tinkaho ne da kayan mu muna sayo ne daga Najeriya to 'yan kasuwar Najeriya ya kamata a dan tausayawa 'yan kasuwar mu na Nijar da an sun shi ɗauko kaya a dan rangwamta musu mu ma so su dan rangwamta mana to yana abin sai gani Allah taimakawa kowa duk mai taimakon wani Allah zai taimake shi ya kamata ka a tinkaho a gani watan azumi ne kuma a kakkara kaya kuɗi ka gani a ya zo mu kuka kukuka daga baya kuma ku ribal bayan zai ba ganta ba ko kuma gashi abin muna ta kuka da ku Assalamu alaikum radio GH ta shawaran kuna magana da mustafa Rabiu da magana Nijar zini mun tsinci kuma cikin wata azumi Allah sa ni ibadu cikin kwanciyar hankali Allah ya sa mu kare lafiya Allah ka ba mu ladan Ramadan Allah ka taimaki kowa da kowa wannan rikici da ake yi a makwabcin kasar mu Nijeriya nan da can da Allah kwantar da tarzoma kuna magana da Mustapha Rabiu da magana Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala rahmatullahi wa sashen hausa na boh tehran ina maku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin koshin lafiya mai magana ibrahim musa gabi mazaunin kogi state oke ne local government yanayin ma lokacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata mai alfarma watan ramadan watan da allah yake yi ma bayan sa gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh uh, hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a ƙasar nijar jihar da magaran a garin bande eh ni ma kira na da nake ga jama'ar mu musulmi ga baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin wannan wata mai alfarma a sauwaƙawa kaya da sauƙi don a samu falalal abin na da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya ga baki ɗaya, musamman ma mu na musulunci kamar nijar najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan mu da shugabannin mu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don allah ya fi mana mu kuma ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu na kasuwanci allah ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci a wannan wata mai alfarma allah ya kare mu da karewar shi allah Allah tsare mu da tsarewar shi mai magana ya hayya ido a nan garin bande salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram e muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na boh eh, na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin eh, gwamnatocinmu na afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulunci musulmi da ma masu hannu da shuni da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a ce a cikin wannan wata mai alhurma na ramadan an samu an kawo wa talakawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyaki kayayyakin eh, saye da sayarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan za ku tashi lafiya iran hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana aliyu nasarawa ko min galma yan uwa masu albarka barkamu da wannan babban wata mai albarka mai rahama mai lada wata na afuwa wata na tausayi wata na taimako zuwa tamsiri karatu sa'ad da zumunci ko magana mai kyau ita kanta sarakaci da kyauta ma iyali da abokan zama da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye haƙƙin makoci yan uwa namu musulmi da Allah mu zama masu afwa mu zama masu yahi juna mu zama masu tasan juna mu zama masu kyauta mu tsakanin mu assalamu alaikum boh radio taron muryar musulunci da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan lokacin zagayowar watan azumi wata mai alhurma kuma muna kira ga yan uwa musulmi ya kamata mu zama tsintsiya maɗauran ki ɗaya mu zan taimako mu zan kyautatawa iyaye mu zan kyautatawa malaman mu da shugabannin magana mu ta kasance mai kyau ne alkawali in mun yi mu cika kuma ya kasance in kyauta ya kamata kai a wani wata kana da lada maƙocinka yan uwa harka zumunci kuma mu yi ta addu'a Allah ubangiji har ba mu da iskar duniya nan lafiya to Allah taimake mu kuma Allah wani kasa wannan watan azumi Allah sa muna daga cikin wanda za a inta na gode radio tahiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da wanga wata na alhurma wata mai albarka wata mai falala to shugabanninmu ku duba ku gani dai akwai talaka masu karamin karhi wanda abincin ci ma na dera na basu da shi sun wuta su samu kuma wannan wata ne na ibada ya kamata duba da ganin haka ake duba talaka kai ka kula da makwabta ɗanka wanda suke kusa da kai a cikin wannan watan dai amma idan ka taimaka musu da ko baka basu kuɗi ba ka taimaka musu da abin da za su dan sa a baka wannan watan Allah ubangiji zai rubuta maka lada kuma ina tunatarwa ga duk bakacin musulmi masu murnar wannan wata so duba da cewa wata ne na alhurma a yi ta istighfari a yi ta hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai hudda mu daga cikin cikin wani kangi Allah ka ruwa mana asiri duniya da lahira to na kuna agwa mai faci daga nan zanda to da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ai ibada cikin koshin lafiya kuma ga kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Sani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce mai suna addu'ar da aka ansa. Ya Ubangiji, kada ka mai da ni wajen iyalina. Wannan ita ce addu'ar da Amru dan Juma ya yi a lokacin da yake fita daga gidansa a Madina da nufin zuwa yakin Uhudu. Kuma matarsa Hindu ta ji wannan addu'ar daga bakinsa a lokacin da yake fita tare da shirin yaƙi. Wannan shine karon farko wanda Amru zai fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kafin haka an yi yakin badar kuma manzan allah sallallahu alaihi sallam ya je yakin badar ne ba da nufin yaƙi ba sai dai yana son kwace dukiyar ƙurashawa da ke hannun abu sufyan a lokacin sai abu Sufiyan ya kubuce masa sannan ga ƙurashawa sun taho don kare dukiyarsu da haka kuma aka yi yaƙin badar amma yaƙin uhudu ƙurashawa ne suka sanya lokaci akan cewa za su dawo bayan yaƙin badar don haka musulmi sun san cewa za a yi yakin don haka sun yi masa tanadi dangin abride basa ba sa son ya fita yaƙi don da farko shi gurgu ne kafarsa ɗaya ba ta aiki don haka yana daga cikin wa'anda allah ta'ala ya yi masu afuwa ko rangwame kan kada su fita yaƙi kamar dai yadda ya faɗa a cikin aya ta 61 cikin suratul nur inda yake cewa babu laifi akan makaho kuma babu laifi akan gurgu kuma babu laifi a akan majinyashi cikin suratun nur aya ta 61 don haka sun ce masa Allah bai wajabta maka yaƙi ba ya amru don kai gurgu ne banda haka sun ce masa ‘ya'yanka guda hudu suna zuwa yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ya ishe ka don haka ba wanda ya tunanin cewa amru ɗan jamu zai tunanin zuwa yaƙi bayan uzurin da yake da shi amma amru ya ce masu kamar yadda ‘ya'yana suke son samun aljanna a lahira ni ma ina son samu ba abin mamaki ba ne su je su sami shahada sannan ni kuma ina tare da ku a nan gida babu ba zai yi ba wannan ya zo wannan ya fita daga cikin danginsa don su gamsar da shi kada ya fita zuwa yakin uhudu daga ƙarshe dai sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ya faɗa masa cewa ya manzon Allah dangina suna son takaita ni a cikin gida su hana ni fita zuwa jihadi ba sa son in fita zuwa jihadi na rantse da Allah ina son in shiga aljanna da wannan gurguwar ta. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya amru Allah ya sauke maka yaƙi kana da uzuri na rashin zuwa yaƙi don haka jihadi ba wajibi ne a kanka ba sai ya ce ya manzan Allah na san da haka na san cewa jihadi ba wajibi ne a kaina ba amma duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya wajen danginsa ya ce masu kada ku hana shi jihadi ku bar shi ya je tunda yana da burin samun shahada mai yiwa Allah ya arzuta shi da ita bayan da aka fara yakin uhudu kamar yadda kowa ya sani da farko musulmi sun sami nasara amma daga baya al'amura suka juya masu a lokacin da mushrikai suka zo masu ta baya kowa na kallon yadda amru dan jamu yake yakar mushrikai da kafarsa a gurguwa sannan ɗaya daga cikin 'ya'yansa yana bin sa a baya suna yaƙi tare yana cewa ina burin samun shahada suna cikin wannan yaƙin aka kashe su gaba ɗaya masu sauraro a anan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a kissar amro ɗan jamu al'ansari wanda ya yi addu'ar cewa ya ubangiji kada ka mai da ni wajen iyalina wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da haka muka bar shan shirinmu na wannan lokaci amma kafin mu ban kwana da kuma na ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh thank you